أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسهم أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه rawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare haduwar mu a wannan marice na asabar 24 ga watan ramadan a shekara ta 1439 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine tara ga watan shida a shekara ta 2018 a lissafin miladiya <clears throat> zamanmu na 24 kenan a tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na galadanci a birnin kudin jihar jigawa za mu tashi a suratu ali imran aya ta 168 يقول الله تبارك وتعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا an فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين har yanzu dai su yakin alkur'ani dangane da yakin uhudu da abin da ya gudana a cikinsa wannan yana nuna mana girman wannan abin da ya faru a yakin uhud abin da aka aikata wanda ya sabbaba abin da ya faru akwai darussa masu yawa a ciki shi yasa muka ga ayoyi da yawa sun zo har yanzu zancen bai yanke ba to yau kuma wani fagen za a kalla da daban ko in iya cewa ɗori ne akan maganganun munafikai tunda Allah madauki ya fara wannan jumla ne da ism min asma'il mawsul na jam'i shine allazina allazina qalu li ikhwanihim waɗanda suka ce ma ‘yan uwansu’ fara jumla da alladina yushiru cewa ana magana ne da wasu da aka ambata a baya in ba faɗi cewa wanda suka ce kaza su ne kaza su ne kaza a baya ba ba sai ko ku gane me nake nufi shi wannan jumla sifa ce ta wasu mutane da suka gabata ko kuwa isti'nafin wani sabon labarin za a bayar sifa ce yawwa munafikan nan da suka faɗi maganganu a baya da suke cewa launa alamu na ku Allah maɗauki ya siffanta mana ƙarya suka faɗi sun san yaƙin za'a ya ƙaryata su ya faɗi menene hakikanin abin da suka yi na ɓoye abin da ke zuciyarsu suka faɗi wani abu daban Allah kuma ya bayyana mana cewa ya fi kowa sanin abin da ke cikin zuciyarsu wanda suka ɓoye ɗin to su waɗannan ɗin dai su ne alladina waɗanda <clears throat> qalu li ikhwanihim suka ce ma 'yan uwansu 'yan uwansu nan ba yan uwa na jini ake nufi ba suna nufin yan uwansu da aka kashe a wurin yaƙi to amma kuma ba yan uwa ne ai na addini ba tunda su munafikai ne waɗanda aka kashe kuma dinnan shahada suka yi muminai ne don haka ana nufin li ikhwanihim fi zahiri ana nufin yan uwansu a zahiri wanda dama can su munafikai ai a zahirinsu a cikin muminai suke ta ɓangaren zahiri tunda eh, za ka gan su a masallaci in an ce ina muminai za su fito eh, za a tafi yaƙi a tafi da su ko da dai suna wasu abubuwan da suke nuna saɓanin abin da sauran muminai suke kai amma a zahiri dai suna tare da muminai don haka abin da suke nufi ake nufi da wannan ikhwanihim dan ai ikhwanihim fi zahiril amri tunda da ma asali kamar da na ambata mana Allah madaukaki bai bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izinin kashe munafikai ba da <clears throat> kun ga aya kurkuru Allah madauki ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam ko wa bi'sal masir ya kai annabi ka yaƙi kafirai da munafikai jahidil kuffara wal munafiqin to amma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa bai yaƙi munafikai da makami sai yaƙi da hujja ya faɗi amsa cewa saboda tsoron da gudun kada mutane su rika cewa ga muhammadu can yana kashe sahabbansa abinda ake nufi kuma da sahabbai an kalli zahiri ne a zahiri munafikai tare suke da muminai a zahiri amma ta ɓangaren hukunci da abin da ke cikin zukatansu to munafikai kafirai ne ba muminai ba ne za ka inda aka ce sahabbai ba su a ciki an gane in aka ce muminai ba su a ciki ta yiwu lafazin sahabban ya iya ɗauka su kamar da yake a wannan hadisin cewa inna muhammadan hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu Wani yana daga cikin shubuhohin da masu shi'a suke kamawa su ce to gashi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su sahabbai to sahabbai kuma ga irin aikin da suka yi a cikin su ma akwai munafikai akwai kafirai don haka dan me za a zo a ce sahabban duk ka ku ne abinda ya kamata mutum ya lura ai kowa ya san munafikai dai waɗanda suke munafikai su ne mutanen abdullahi bin ubay bin salul da masu aqida irin tasu to in an ce ya ayu ladina amanu ba su a ciki dan ba su cikin mu'mina domin a zuciyarsu babu imani da Allah babu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya mun yi magana akan halin munafikai da sufofin kuma mun ji waɗannan sufofin ai wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata bai cancance su ba hali ne na waɗanda dama imanin babu a zuciyarsu don haka munafikai daban sahabbai daban Allah sa an gane kuma munafikai kafirai ne sahabbai ko muminai ne Allah sa an gane wannan shi to waɗannan kafirai daga cikin wato munafikai ga abin da suke ambatawa suna cewa ƴan ‘yan uwansu wanda ake gani ‘yan uwansu ne a zahiri musamman in mun lura da mafi yawan waɗanda aka kashe a yakin Uhud mun yi magana daga ina suke daga cikin al'ansar suke yawwa shi ku munafinci kun san ba a same shi a ko ina ba dama sai a makka ai a madina a makka babu munafinci ba a taɓa munafinci a makka ba domin dama abin da ke jawo mutum ya zama munafiki ya ɓoye aƙidarsa ya ɓoye abin da ya yarda da shi a zuciyarsa ya bayyana saɓanin haka shine tsoron za a yi masa wani abu babu buƙatar a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan rufa-rufar a nuna ana tare da shi alhali ba a tare da shi domin a makka ba shi da ƙarfi shi ne ake ƙoƙarin ma a kore shi daga garin su kaga yaushe za a yi masa munafinci ba a yi masa munafinci ba sai da aka yaƙin bada da aka ga musulunci ya ci nasara musulunci ya yi ƙarfi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tabbata shi ne jagoran al'umma to kuma shi da musulunci yake tafi don haka ashe duk wanda baya tare da shi ko dai kafiri ne ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan munafikai musamman mun lura da halin shi ibn ubay wanda da an tsara shi ne zai zama shugaban mutanen madina kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira hijirar da ta yi ita ta kubtar masa da wannan dama ta zama shugaban mutanen madina shi yasa ya ɗauki wannan hassada ya zama munafiki dalilin zamansa munafiki shine magana shugabanci ya rasa ta kun ga hatsarin shugabanci to don haka cewa ihwanihim yana nufin waɗannan al'ansar da aka kashe wanda a zahiri kamar ‘yan uwansu ne akwai ‘yan uwantaka dama ta jinin sannan kuma akwai ‘yan uwantaka ta zahirin addini su ma suna tare da su to ne shi ake nufi da wannan li ihwanihim din wasu malaman suna cewa ‘yan uwansu a nasaba ba lalle a nasaban ake nufi ana nufin dai zahirin lamari wa qa'adu kuma suka zauna alqu'ud ma'anarsa zama da ƙin fita wanda ya zauna bai je yaƙi ba ana ce masa ƙa'id jam'in su sune ƙa'ada aikin da suka shine ƙa'adu yawa sun zauna a gida sun ƙi tafiya yaƙi tunan Allah maɗauki ya siffanta su da abubuwa guda biyu allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu ka ɗauka kamar wannan waƙa'adu wata jumla ce daban aka sata a tsakanin jumlar farko da ƙarshenta ka iya cewa allazina qalu li ikhwanihim law ata'una ma qutilu waɗanda suka ce wa ‘yan uwansu da sun yi mana ɗa'a, da ba a kashe su ba a yan gane zancen a haka to saboda Allah maɗauki ya ƙara bayyana mana wani laifin da suka yi bayan waccan maganar Shi ne ƙin fita yaƙi shi ne sai aka fito da abu na farko su ba su fita ba kuma sannan suna ce waɗancan da sun musu da'a to da ba kashe su ba kun ga laifi biyu suka yi ƙaunan wa fi'ilan wani laifin farko shi ne wannan furushin da suka yi laifi na biyu kuma shi ne ƙa'udi da rashin zuwa wurin yaƙi shi ne ma'anar wannan waqa'adu shi yasa malamai suke cewa wannan ƙa'adu jumla ce gaba ɗayanta fi mahalli nasbin hali ne na bayani ma'ana kamar ka ne allazina qalu li ikhwanihim halata qudihim a lokacin da suka zauna su basu fita ba ga abin da suka ce ma waɗancan yan uwan nasu duk da cewa yan uwan nasu kamar magana da ta gabata an riga an kashe su ba magana suka yi da su ba magana suka yi dai suka ba da labari cewa da a ce sun mana da'a to da ba a kashe su ba kun ga kenan wannan qalu li dinnan ita ma lamun dinnan irin da muka magana a baya ce ba lamun ce ta muwajahar khitabi ba qultu lahu ba irin ta bace ma'ana qalu fi sha'ni ikhwanihim alladhina qutilu wastushhidu fi uhud ma'ana sun faɗi wannan magana dangane da 'yan uwansu da aka kashe a yakin uhudu me suka ce sun ce lau a da sun mana da'a ma kutilu da ba a kashe su ba to su din kuma menene halin su halin su shine su ma ba su fita yakin ba qa'adu sun zauna ba su fita ba insha Allah ya an gane abu qu'udi ya zo a wasu wurare kamar da Allah madauke yake faɗi la yastawil qa'iduna minal mu'minina غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة درجات منه ومغفرة warahma rahma wa kana Allah ghafurur rahima Allah madauki yayi magana akan waɗanda suka zauna basu je yaƙi ba to ba za su daidai da su da waɗanda suka fita suka yi yaƙi fi sabilillahi da dukiyarsu da rayukansu ba kaga wannan an kira su da me alladhina alqa'iduna alqa'iduna a iya masa jam'i irin wannan muzakkar salim za a iya kiransu kuma qa'ada yawa a ce musu alqa'ada su ne waɗanda su suna zaune wannan la'alla wasu sun kun taɓa jin wannan sunan ka'ada ana amfani da shi a malaman khawarijawa khawarijawa waɗanda suke kafurta al'umma waɗanda suke yaƙar al'umma daga cikinsu akwai waɗanda ake ce musu alƙa'adatu alƙa'ada su ne masu zama a gida suna zuga wasu su fita su yaƙi alhali su ba su fita ba an gane yawwa ah, duk wanda yake aikinsa kenan ya ɗauki wannan sifa misali yanzu a masu irin ra'ayoyin a zamanin yanzu masu eh, kashe-kashe da sa bamabamai 'yan ƙungiyoyin ta'addanci da sauransu suna da malamai a wani wuri suna nan suna tura musu information ta intanet ku je ku kaza ku je ku kai hari wuri kaza alhali su ba su fita ba su ne musu fatawar su fita malamai a zamanin yanzu suna kiransu da alƙa'ada yawa ma'ana malaman waɗanda suka zauna suke zuga wasu su fita Allah sa an fahimci wannan yawa to har yanzu Allah madaki yana faɗi a suratu tauba walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع من؟ مع القاعدين. تقول شي ما نعي مجانا القاعدين وأن الناس كذولا أجدا ba su fita yaƙi ba to kun wannan mutane sun haɗa laifi biyu da waccan mummunar magana ta mummunan hukunci da suka yi dangane da waɗannan ‘yan uwa nasu cewa da sun musu da'a da ba a kashe su ba me ma'anar wannan magana wacce da'a za su yi musu da'ar kar ku fita ko da sun musu ma'ana da ba a kashe su ba sunan suna ganin sababin kashe su shine fitar su sababin riskar mutuwa ta kama su ta cin musu ta kashe su shine fitar da suka yi to shine Allah sai musu amsa cewa ai ba fitar ce sababin mutuwa ba mutuwa ba sai an fita kawai ake samun ta ba sai ce kul aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da su fadra'u an anfusikumul mauta ku da ba ku fitan ba kuka ce in an muku da'a ba za a mutu ba da kuke zaune to ku tunkuɗe mutuwa daga kanku in da gaske kuke yi an fahimci abin kaga wanda ya ce rashin ni masa da'a ne ya sa aka fita aka mutu to ya kamata a ce in an masa da'an ko mutuwa ta zo zai iya hana ta taba wanda ya masa da'a an fahimci da eh, yake to shine Allah mu ya gaya musu wannan in da za su ah, wato su tunkuɗe mutuwa daga kansu in sun kasance su masu gaskiya ne wannan aya kenan aya ta gaba Allah madauki ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ka zaci wannan khitab da mutum ɗaya aka aka sa nuna taukid wal khitab imma an yakuna muwajjahan ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma an yakuna muwajjahan ila kulli man tasihhu yasihhu tawjihu al-khitab ilayhi wannan magana ko dai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana da shi ko kuma duk wanda ya tantance ai magana da shi ko daga cikin muminai wanda kuma an yi hakan ma manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana ciki haka in kuma ma an faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da shi da duk wanda ya yarda da shi yana ciki don haka ta kowace fuska dai kowa yana cikin wannan maganar ya kai mai sauraron alqur'ani la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan alhisban a nan ya ta'adda li maf'ulai ne yawa la tahsabanna alladhina qutilu alladhina qutilu shine al awwal kada ku zaci ko kada ka zaci waɗannan da aka kashe su fi sabilillahi a hanyar Allah kar ku zace su ku ɗauke su ku ƙaddara su ku ɗauki cewa su amwatan matattu ne an fahimci abin kar ku ɗauke su a matsayin matattu bal a'a yadda abun yake shine ahya'un surayayyu ne inda rabbihim a wurin ubangijinsu yurzaquna ana ba su abinci ana ci da su farihina bima atahumullahu min fadlihi zan zo mu shirin wancan maganganu na baya Allah madauki ce farihina bima atahu suna murna suna farin ciki da abin da Allah madauki ya ba su min fadlihi na falalarsa wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim yastabshirun ay yubashshiru ba'dhum ba'dhan sashen suna majuna bushara suna majunan su bushara suna bushara ga waɗanda lam yalhaqu bihim ba su riske su ba ma'ana waɗanda ba a riga an kashe su ba min khalfihim a bayansu su ma'ana waɗanda mutu suka bari a duniya to su waɗancan ɗin na rayuwar barzakhun suna magana ga waɗannan na duniyar suna cewa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun amma dai ba ma jin abin da suke faɗi amma Allah madauki ne yake gaya mana a Qur'ani cewa suna faɗin haka don haka mun yadda mun yi imani suna faɗi don haka tabbatar zance ne an bin jannan suna cewa la khawfun alaihim babu tsoro a kan su waɗanda ba a kashe ɗin ba ma'ana kar su tsorata dangane da abin da zai zo nan gaba babu komai ko an kashe su ba hasara za su yi ba la'ira in sun zo ko rayuwar nan ta barzaku in sun bar duniya sun zo ta to ba taɓewa suka ba ba hasara ba ne. akwai arziki akwai abinci akwai abin daɗi ku taho wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya same su na kisa a baya da aka ce su aka kwace dukiyarsu aka yi mufula da jikinsu da makamantan irin waɗannan yastabshiruna bi ni'matillahi bi ni'matin min Allah suna yin bisharar nan da wata ni'ima daga Allah wa fadlin da kuma wata falala har yanzu wa anna la yudhi'u ajra almu'minin kuma suna yin bushara da cewa Allah fa baya tozartar da baya lalata baya hana ladan mu'minai masu imani mu je gun malam sa'adi yace tun maƙala ta'ala sannan Allah madauki yana cewa الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي جمعوا بين التخلف عن عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره سن هذا اللي فك أبو دابيو نفرق سن تخلفي تخلفي بوا أنا لهم مكاربا متين يذونا يكذوا أولي بيجيبا أي أبو باشي سن تخلفي أنت في أمبرش نفرق سن كيفتا جهادي سنكم سن اعتراضي sun kuma ƙaryata itirazin shine kai karan tsaye ka ki karbar abu yawa da kuma ƙaryatawa da suka yi ga illahi wa qadarihi da ƙaddarar Allah da hukuncinsa qala Allahu raddan alaihi ma'ana ga abin da suka faɗa mun yi bayanin ko ba su mun maimaita ba maganar da suka faɗa cewa da ƴan uwan nasu sun musu da'a ai da ba a kashe su ba sai Allah mai musu martani yace qul fadra'u ai idfa'u shi manan idra'u addar'u addaf'u waznan wa ma'ana yawa tun kuɗe abu a kau da shi yawa fadra'u an anfusikum ku kawar wa kanku mana almauta mutuwa in kuntum sadiqina annahum law ata'ukum ma qutilu in kun kasance gaskiya kuka faɗi da kuka ce da sun muku da'a da ba kashe su ba in wannan maganar gaskiya ce to ku tunkuɗewa kanku mutuwa la taqdiruna ala zalika ba za ku iya haka ba wala tastati'unahu wani abu ne da ba ku da iko a kansa to malam ce wa fi hadhihi al-ayat a waɗannan ayoyi da waɗancan da suka gabata wani makaranta jiya da wannan na yau yace dalilun akwai dalili ala anna al-abda akan cewa bawa قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان wannan ya da mu ne ayar da ta gabata hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman ita koma an fahimci abin me yake cewa malam sa'adi yana cewa a wannan ayar akwai ko a waɗannan ayoyi akwai hujja da dalili da yake nuni akan cewa mutum bawan Allah guda ɗaya kad yakunu fihi khislatu kufrin wa khislatu imani wani hali wata sifa wata ɗabi'a wani yanayi wani yanki wani sofa ne wani butsire na kafirci da kuma wani yankin na imani tare a lokaci guda kun fahimci can zancen kenan za a iya cewa mutum a lokaci guda mumini ne kafiri ne haka ake nufi yawa shi sa malamai suka ce abinda ake nufi a wannan yana da alaka da babi biyu ne a babin aqida a babin al-asma wal ahkam shi ne asalin babin da wannan abu ya shafa kuma dai wancan din ma dai a ciki yake gutsire ne na wancan din zan zo ambace shi cewa haduwar kafirci da imani a mutum daya yanzu an tambaye ka ya abin zai sawara ya zaka iya sawara shi ga wani akwai kafirci akwai imani malamai suka ce wannan إنما يمكن ويتحقق في مطلق الإيمان ومطلق الكفر أما في الإيمان المطلق وفي الكفر المطلق فلا يمكن الجمع أنغاني بس ba sai an fasara ba طيب سنة bayani ولن suna cewa متم ديا tare da shi a samu halaye siffofi yankoki na kafirci akwai kuma wasu yankokin na imani tare da shi duka shi ɗaya ne kuma wannan zai iya yiwuwa ne ba a kammalallen imani ba ba kuma a kammalallen kafirci ba sai dai a kafirci duna kufurin kafircin da bai kai fita daga addini ba an gane menene kafircin da bai kai fita daga addini ba shine ma atlaqa shari'u alaihi kufran wa thabata anna murtakibahu mu'minun bi dalilin akhar wani aiki da mai shari'a wato Allah madaukaki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kafirci amma kuma a wani wurin daban an kira mai wannan aikin a matsayin mumini to tunda shari'a ta zo an kira shi kafiri ko an kira wannan aikin kafirci an fahimci abin sannan kuma a wani wurin mai irin wannan aikin an kira shi mumini to mun san shari'a babu tufka da warwara don haka sai mu ce to wancan imanin da ake kafircin da ake nufi wanne iri ne karamin kafirci ba babban kafirci ba ko wannan shi ake nufi da kufurun duna kufur to in a wannan ne zai yiwu a iya samun mutum yana da ɗabi'a ta kafirci amma ba kafiri ne. yana da ɗabi'a ta mumini kuma ba kammalalle ba amma yana nan naqsu don haka al'imanun imanun ko da kuma al'kufurun kufrun in an haɗa su su ne za a iya samun su a mutum ɗaya amma al-imanul kamil wal kufrul kamil ba zai yi su haɗu a mutum ɗaya ba insha Allah an gane wannan yanzu in an ce al imanul kamil imani kammalalle da duk abubuwan da Allah madaki ya umarni a imani da su to ba zai yi mutum yana da wannan kuma ya samu al-iman al-kufrul kamil ba al-kufrul kamil shine mutum ya zama ya zama kafiri ya fita daga addinin musulunci an gane wannan ai ba za su haɗu ba a mutum ɗaya yau dole sai dai in ka ga mutum mumini to mumini ne ba kafiri ba in ka ga mutum kafiri to kafiri ne ba mumini ba amma a ce wata ɗabi'a ta kufuru ta samu tare da shi da ɗabi'a kuma ta imani to sai idan kufurun ba babba bane insha Allah an fahimta mu ba da misali misalin da kullum mukan ba da shi na sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu min kufur waye ya faɗi wannan kufur ɗin manzo Allah sun alaihi ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin dan uwanka musulmi fasikanci ne fisku ne wa qitaluhu akwai bambanci tsakanin qitaluhu da kuma qatluhu qitaluhu aka ce me ma'anar qitaluhu yaƙarsa faɗa da shi yauwa a zara takobi za a yi faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kufurun kafirci dan haka ka zara takobi akan dan uwanka me kai an yi kufuru amma kuma kufurin wanne iri kufuri ne duna kufuru. ba wancan babban kafirci na cewa mutum ya fita daga musulunci ba akwai wurare da ake a shari'a zaka ga an kira abu kafirci to amma ba ana nufin kafircin fita daga addini ba ko kamar eh, alfahur bil ansab da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi daga cikin ayyukan jahiliya ko shi ma an kira shi wani abu na kafirci to amma kuma wannan ba kafirci ne da ke sa mutum ya fita daga addinin musulunci ba to irin waɗannan halayen za ka samu mutum mai imani amma kuma ya yaƙi dan uwansa in mun ɗauki cewa wanda ya yaƙi dan uwansa kafirci ne kuma kafircin ya fita daga addini ashe nan adadin musulmi da ya ragu da yawa dan kullum sai an yi fada duk wanda suka yi fada a rana to duk kafirai ne a kaga matsala shi wani an fahimci wannan don haka ashe abin da ake nufi kufurin duna kufur to ashe ke kenan irin waɗannan halayen kamar irin yadda muka magana akan munafinci jiya ko annifaqul asghar karamin munafinci shine ayyukan da ƙarya ko da yaudara da karya alkawari da fajirci kun ga waɗannan ai siffofi ne siffofi ne na munafiki amma kuma ƙananan ko abin nan siffofi ne na munafinci ƙarami in mutum ya siffantu da shi bai fit da shi daga addinin musulunci ba Allah sa wannan shi ma kun gane to haka nan karamin kafirci a ne ake iya istima'i ai jam'i a samu a mutum ɗaya a samu shi mumini ne kuma akwai wani abu na kafirci tare da shi kun yarda da wannan an fahimci matsala Da ka shi yasa dama yake da muhimmanci a babin al-asma'i wal ahkam babi ne mai hatsari yana da kyau lafuzzan da ke ciki musamman da ya shafi kafirci ba ko ina ake laƙi ba a daina gaggawar jefa kafirci a matsaloli hmm, a rika sassautawa a rika hankali eh, wani abun ko kafircin ne shari'a ta siffanta shi da kafirci zai iya ɗaukar ana nufin ƙaramin kafirci yanzu misali shirka da kira su eh, inna ruqa ko wata ma'ima wacce walata shirku annabi sallallahu ya kira wannan shirka ko da laya da ruqiya ruqiya ana nufin ta jahiliya yawwa. da kuma tiwala tsafi da siddabaru da ake a raba mace da miji miji da mace shi ake ce mace wala juya soyayya mace tana son mijinta a juya a kauda hankalinsa daga kanta ko ita a kauda hankalinta daga kansa wani shi ake ce mace wala to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su shirka to shirkar wace iri sun bambanta kowanne nan yana da nasa matsayi akwai mai shirka babba in tsafi ne wanda ya hada da aljanu akai wannan to kufur ne in tsafi ne da ya hada da magunguna da siddabaru wannan karamin kafirci ne ba babba bane an fahimci abin yawwa wannan kuma laya ita kuma in mutum ya ɗauke ta a matsayin sababi sababi bayan ba sababi ba ce to shine take zama shirka kuma shirka ce karama in ko ya ɗauki ita ce ke kawo amfani ko ke kawar da wani mummunan abu to shirka ce babba an fahimci wannan abu ruqiya kuma da mamman san hukuncinta tana da sharuɗa in aka yi ta da addu'o'in da suka zo daga shari'a aka yi ta da larabci da dai sauran shari'a da duk riga kun san su to shikenan akwai ruqiya shar'iyya akwai kuma ruqiya ta jahiliya to waccan da ake magana ta jahiliya ce kun ga ashe yana buƙatar kullum abin da ya shafi irin waɗannan ka rika karatun su ka rika tantancewa ba kawai da an faɗi nassi wanda ya kaza shirka ne ko kafirci sai ka ɗauka na fita daga addini bane Allah sa an fahimci wannan a rika yin abubuwan da ɗora su kuma kan karatu babi na biyu da nace yana da alaka da wannan abin da ya shafi babun ziyadatul imani wa nuqsanu yawa cewa imani yazidu wa yanqusu yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqusu bi naqsiha kamar da malik ibn abi zaid ya ambata a cikin ar-risala haka kuma sauran magabata da yawa imani yana karuwa da karuwar ayyuka imani yana raguwa da raguwar ayyuka ayyuka ana nufin ayyukan kirki to wanda yake aikin kirki imaninsa zai karu a tun tunda imani yana ƙaruwa to aiko wata rana zai ragu tunda yana raguwa wata rana zai karu to in ya ragu ɗin nan yana ɗauko wasu ɗabi'un ne da suke munaƙaba ga imani ko da ba su fidda mutum daga imani gaba ɗaya ba to amma suna daga cikin abin da ke rage wa mutum imani da haka su ne waɗancan khisalun ko kufur ko shirka ko fisk in aka same su tare da mutum to sai su rage masa imaninsa Allah sa an gane wannan shi ma wannan dai dan ya kawo shi ne shi yasa muka shiga cikin sa ah, sannan yake mene wa qad yakunu ihdahuma aqrab min al-ukhra zai yiwu ɗaya daga cikin waɗannan halaye ya fi kusa ma'ana mutum ya fi kusa da ɗaya daga cikin waɗannan halaye ko kafirci ko ya fi kusa da imani gwargwadon adadin da kuma tasirin khisalul iman au khisalul kufur tasiri da yawan khisalul iman yana sa imani ya karu kuma sai rika bullukowa khisalul kufur yana turar da su waje ko tasirin khisalul kufur shi kuma yana yawa yana ƙarfi yana tura khisalul iman ko ba haka bane har ya kai mutum imanin yana raguwa yana raguwa Allah kiyaye wata ran sai wani ya zama gaba ɗaya ma ya koma tsindin ya koma kafirci sai ya zama kuma ya samu mai al-kufr al ina jin da kun san bambanci tsakanin mutlaqul kufri da mutlaqul iman da kuma al-imanul mutlaq da kuma al-kufrul mutlaq ko na bukatar bayani hmm? akwai wanda suka gane na san su eh. eh in an ce mutlaq ka gane a lafazin farko tukuna yadda zaka gane نعنتي الإيمان المطلق أي الإيمان الذي يقصد به الإيمان وحقيقته عند الإطلاق وهو الإيمان الكامل شين أجل بدأ الإيمان المطلق إن كما أكتب مطلق الإيمان تشين إيمان دا يا إثم تن يذم مسلمي يا هنا شيش قاتك كافر أما كما بأكمل الليبن الإيمان الذي يصحب lil abdi islamahu wanda inda ba shi ya zama kafiri ba ku gane ba yanzu hawa-hawa ne akwai cikakke yanzu ana zancen imani babba cikakke gaba ɗaya ta kowane ɓangare kamar imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya saban Allah baya zunubi ma'asumi ne shi ko duk ayyukansa na ƙwarai ne haka imaninsa shine me al-iman al-mutlaq to amma wasu ma suna samun al-iman al-mutlaq ba iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci abu yawa an abun duk da aka ce ka aikata kana aikata kamar waliyan Allah salihai al muqarrabi ko waɗanda Allah madauke kusantar da su gare shi makusanta waliyai salihai akwai su ma waɗanda sun ne sanci saban Allah gaba ɗaya sun yi ƙoƙari ba sa aikatawa to su wannan suna samun gwargwadon rabonsu na al'imanul mutlaq wani ma ba su ba zai iya samun al'imanul mutlaq amma abin da ake nufi da mutlaqul iman shine imani wanda kawai in aka ce imani wanda ya isa ya amfani ya hana mutum zama kafiri ma'ana the last level na imani to shi ake nufi da mutlaqul iman shi kuma al-imanul mutlaq shine the highest level na imani ila yanzu kun gane a wannan yaran ko yawwa mafi karancin imani wanda za a ce in baka da shi yanzu ka ka kafiri to shi ake ce ma mene mutlaqul iman ka fara faɗin mutlaq kafin ka faɗi imani yawwa shi kuma al-imanul mutlaq sai ka fassara shi da al-imanul kamil shine imani cikakke ma'ana wanda duk khisalul imani mutum ya yi kokari ya haɗo su babu takzibi babu nukran babu Jihudi da sauran abubuwa dai da akan samu na kafirci Allah sa an gane kam in muka bo wasafta kafirci shi kuma mutlaqul kufri shine me wani khisla wata khisla wata ɗabi'a wani aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kiransa cewa kafirci amma baya nufin in mutum ya aikata shi ya kafirta ya bar addinin musulunci wani shi ake nufi da mutlaqul kufri amma in aka ce al-kufrul mutlaq to shine wanda ya koye imani mutum kafiri ne cikakke ba shi da imani ba musulmi bane Allah ya sa an gane yau don haka al-kufrul mutlaq yunaqidul islam yau ba iya al-iman ba in akwai shi to babu hatta iman har musulunci mutum ya zama kafiri iya abin da zan iya kenan na bayanin ku gane <laughs> insha Allah ina sa ran an fahimta ɗaliban ilimi da muke karatu da su duk sun saba wannan sun san waɗannan insha Allah da Allah wasu darussan sun haɗa ku da su za ku za su ƙara bayyana waɗannan abubuwan insha Allah to imalai ya ci gaba yake cewa hadhihi al-ayatul karimatu fiha fadlu shuhada yanzu mun zo kan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah hadhihi al-ayatul karimat waɗannan ayoyi masu daraja fiha fadlu shuhada a cikin su akwai falalar shahidai wa karamatuhum da karamarsa da wa ma manna Allahu bihi da kuma abin da musu na baiwa min fadlihi na falalarsa wa ihsanihi da kyautatawarsa wa fi a cikin waɗannan falalolin da Allah ya musu tas'iyatu ko a ce wa fi dunniha fi dunni hadhihi ayat a cikin wannan ayoyin har yanzu akwai tasliyatul ahya'i an qatlahum ko cewa ana rarrashi ga masu rai dangane da waɗanda aka kashe musu su kwantar da hankali cewa ba mutuwa ce ta karewa ba la'alla ko wani abu da ya kamata mu faɗa anan kafin mu zo wannan wuri ko hakuri faɗin Allah maɗuki da ce wala ta tahsabanna ladina qutilu fi sabilillah amwatan kar ku zaci waɗanda suka mutu fi sabilillahi cewa matattu ne bal ahya'u rayayyu ne nan dole mai karatun qur'ani zai tambaya ko yaya Allah zai ce ba matattu ba ga su sun bar duniya ya Allah zai kira su rayayyu bayan ba ma ganin su haka ne ko ba haka ba balai suka ce abinda ake nufi tawilin ayar tawilin ana nufin tafsiri baiwa wannan ayar ma'anarta ba tawili da asalinsa hankali ba a'a tawili da asalinsa nassi ai nassi ne yace kaza sai wani nassin kuma yace kaza wanda a zahiri kamar sun saba mun san mutuwa in ce mutuwa mutum ya mutu ina ya tafi ma'ana ya bar duniya ya bar duniya yawa ko baka san inda ya tafi ba rayuwar duniya ya kare ta haka ne yawwa to idan kuma aka ce wa mutum yana da rai ma'anarsa yana mai yana da numfashi yana nan a duniya to yanzu waɗanda aka kashe su a fagen yaƙi fi sabilillahi wanda nufinsa shine kalmar Allah ta ɗaukaka sai Allah yake bamu labari kar ku yi tsammanin matattu ne to me ake nufi da kar a tsammanin matattu kar ku yi tsammanin matuwan hau sun mutu sun ƙare ba a sake jin ɗure ba a sake jin labarin su ba su da komai yanzu da ake da alaka da su da duniya ko lahira a'a walakin taqalu amma ruwa suka yi suka tashi sun bar rayuwar da suke tare da ku sun koma wata rayuwa daban don haka ahya'un hayatan barzakhiyatan yawwa suna raye rayuwa ta barzakhu rayuwa iri uku ce kullum muna faɗin wannan akwai bambam tsakanin rayuwa da kuma alaƙar rai da abin nan jiki ba ita nake ce ba alaƙar rai da jiki ta ɓangare biyar ce amma rayuwa nau'in rayuwa nau'in rayuwa iri uku ce ita ce rayuwar duniya da kuma rayuwar barzakhu barzakh asalin barzakh dama shine hijabi hmm? waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura yawa yasa hijabi yasa makari to wani mataki ne tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira kafin rayuwar lahira ta zo wadda za a yi hisabi ni gane eh, abin nan siratsi a tsallake kuma mai aljanna ya shiga aljanna Allah sa mu ciki da ni da ku baki daya ɗan wata kuma can su ƙare su ma Allah sa su can makiya addini to kafin a kai ga wannan rayuwar wadda ake ce ma rayuwar lahira ita ce alhayatu al'ukhrawiyya rayuwar lahira to akwai wata rayuwar a tsakani to ita wannan rayuwar ta tsakani wadda ake cikin kabari ita ake ce ma rayuwar Barzaku. sai za mu fiya mu ce ina ya tafi Barzaku. to shi shine wannan iyakar me yasa ba a kira ta rayuwar kabari ba saboda ba kowa ake sawa kabari ba wani ruwa ne ya cinye shi ko wani gutsutsura shi aka yi ba a san inda nama yake dabbobi ne suka cinye wasu duk ga su nan ashe kaga ba mun ka ce rayuwar kabari ba ta gama cika ba ana nufin rayuwar barin rayuwar duniya wannan mai numfashi mai jiki da jini a jiki da ci da sha da ganin dan uwanka da magana da shi da sallah da ibada a cikinta wannan rayuwar ta kare to mutum ya shiga wata rayuwa kuma daban to wannan wanda Allah madauki ke nufi sun mutu haƙiƙanin mutuwa sun mutu to amma ba mutuwa ce ta intihai gaba ɗaya ba a'a su rayuwarsu tana nan ana gudanar da ita ma'ana rayukansu ba barinsu aka yi ba domin in mutum ya mutu Allah maɗauki yana kai ruhinsa wani wuri yana ajewa gangar jikin ita kuma tana nan a cikin kabari za ta rididdige ta mutu ta ƙare ta koma ƙasa yau da kullum an fahimci wannan to in mutum shahidi ne da kuma haka annabawa to su ba a waccan ma'ajiyar ake zuwa a ajiye rayukan nasu ba akwai wasu tsuntsaye a gidan aljanna suna yawo a cikin gidan aljanna korayen tsuntsaye kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi to a makogoron waɗannan tsuntsayen ake sa waɗannan rayukan na waɗanda suka mutu a jihadi suna yawo da su a cikin aljanna ana ba su abinci suna jin daɗi an fahimci wannan to kun ga wannan ai kun ga wata irin rayuwa ce ba rayuwar duniya ba ce kuma kiyama bata tashi ba balantana ce sunanta rayuwar lahira to sunanta barzakho to amma tunda Allah ya kira ta rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi ya kira ta rayuwa to rayuwa ce ashe kenan mutuwar ta duniya ake nufi Allah sa a gane don haka kar ku tsammaci waɗanda suka mutu fi sabilillahi amwatan ai matu wanta hau walakin menene ahya'un ai ahya'un hayatan barzakhiyatan inda rabbihim yurzaqu to anan wurin kun ga akwai rarrashi ga waɗanda aka kashe musu ƴan uwa Idan kana da ɗan uwa da aka shi a irin wannan yaƙin, na fi sabilillahi shine ana gaya maka karka damu ka kwantar da hankalinka shi yana can a cikin ni'ima muddin dai abin da ke zuciyarsa ila kalimatillahi yawwa wannan eh, malamai sun faɗi wannan qutilu fi sabilillahi tana da sharaɗinta sai wanda hakikatan yana da wannan niyyar a zuciyarsa cewa dan ɗaukaka kalmar Allah to shine wanda zai samu wannan lada to Allah ke ce inda rabbihim yurzaqu suna tare da ubangijinsu tare lafazin inda lafazi ne da malamai suke magana a kansa cewa akwai inda amma akwai inda khassa indiya Allah subhanahu ta'ala ana dangana masa indiya a ce wani abu inda ku ko falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan a wurin ubangijinsu nan kuma an ce an ce ahya'un inda rabbihim masu rai ne a wurin ubangijinsu inda karka fassara ta cewa ana nufin a fi ilmi rabbihim ko fi nazari rabbihim mana ka fassara sun cewa a ilimin Allah ba haka ake ba. ana nufin a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala yaya yake ba mu sani ba an gane ma'ana nan ana nuna suna ƙarƙashin kulawarsa kulawa ta musamman kuma ya fifita su da daraja ta musamman kowanne bawa na Allah ma bawa ne inda Allahi a wurin ubangiji yana ba shi abincinsa yana kula da rayuwarsa amma wannan indiya ce khasa kamar ma'iyya ko inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun inna allaha ma'a as-sabirin ko Allah yana tare da wannan indiya ce wasu iri khassa akwai indiya amma abin ma'iyya ka nake son ce ma'iyya ce khassa akwai kuma ma'iyya amma Allah yana tare da kowa bawansa ta bangaren me ganinsa da jinsa ko da kulawarsa duk inda kake Allah na tare da kai ma'ana yana kula da rayuwarka yana ganin me kake an fahimci abin kamar da mutum mai larabci zai ce sirtu wal qamara na tafi tare da wata mutum yana tafe cikin dare ga wata kuma duk inda yaje yana tare da shi ai shi ma'ana sai masa ma'a to nan ma'iyya sai amma kowa yana tare da wannan wata din to haka Allah mu yana tare da bayinsa amma in ya ware wasu yace yana tare da su to girmamawa ce gare su da kuma karramawa ma'ana yana fifita su yana darajta su kuma sannan akwai wani babban lada da zai ba su to inda rabbihim yurzaqun yurzaqun ay yu'tawna rizqahum ana ba su arzikin wasu to mana yake gaba yake cewa wa ma manna Allahu bihi alaihim min fadlihi wa ihsanihi wa fi dhimmiha tasliyatul ahya'i an qatlahum wa ta'ziyatuhum da kuma ta'ziya gare su wa tanshituhum da sa musu karsashi lil qitali domin yaƙi. domin idan ka ji cewa ɗan uwanka da aka kashe a wurin yaƙi. ka tambaya ina yake sai ka ce ai yana aljanna yana nan rayukansu suna nan a cikin wasu korayen tsuntsaye ana yawo da su ana ba su abinci suna jin ni'ima za ka yi bakin ciki akan mutuwarsa hankalinka zai ƙara kwanciya la'alla kai ma kai fatan ka samu irin wannan mutuwa ɗin yawa lil fi sabilillah a gwarzantar da su su zabura don yaƙi fi sabilillah wa ta'arrudi lish shahadati su bijirar da kansu su ma dan su samu shahada فقال سي الله شيء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اي في جهاد اعداء الدين كركو سارا كركو تماشي ودندا aka kashe su fi sabilillahi wato don yaƙi da abokan gaban addini qasidi na bizalika ila a kalimatillah wanda suke nufin da wannan aikin da suke suna nufin ɗaukaka kalmar Allah to kar ku tsammace su amwatan ay la yakhtur bibalika wa hisbanika kada ya darsu a tunaninka da zatanka a zuciyarka annahum matu wa fuqidu cewa sun mutu an rasa su kenan sam har abada wa zahabat anhum ladzatul hayati dunya cewa sun rasa eh, rayuwar duniya da dandananta da ta duk an rasa shi wa tamattu bi zuhratiha kuma sun rasa jin dadin wato kayan kawa da dadi na duniya dai allazi yahzaru min fawatihi man jabuna anil qitali waɗanda duk wanda ya tsorata ya shiga yaƙi yana tsoron su kubce masa ina ce wanda ya ki shiga yaƙi kamar waɗancan munafikan da suke cewa lau a ƙa'una ma kutilu me suke so suna so su zauna a duniya suna son su ji daɗi suna tana matansu suna tana 'ya'yansu, gadonsu kasuwancinsu abin hawansu morewarsu ta duniya ba ita suke gudu ba to sai aka gaya musu cewa amma na su ita suke gudu ta kubce musu in sun mutu sai aka ce musu to ga ƴan uwanku da aka kashe su a yanzu kar ku tsammanin in sun mutu irin mutuwa ce ta kowa kawai an rasa su har abada a'a su suna nan a wurin ubangijinsu ana ma ba su abinci ana kulawa da su wanda fa ba su ba ma'ana in kafiri ne mutum a ina yake azaba ma ake masa ko yawa to kun ga ana gaya musu kenan da rarrashi cewa allazi yahzaru min fawatihi man jabuna wanda ya ji tsoro an qitali ya yin yaƙi to abin da ai yake gudu kenan ya kubce masa to irin waɗannan abubuwa wa zahida fi shahadati kuma ya zama yana wato gudun ya samu shahada masu irin wancan son duniyar ba sa son zancen shahada ana kawo zancen yaƙi shahada sai sai da kun ga za ku kawo mana tashin hankali ko ba ka bane yawa to sai sai bal qad hasala lahum a'zamu ma yatanafasu fihi almutanafisun ai su abin da ma ya same su wani abu ne wanda shine mafi girman abin da masu rige masu tsere suke tsere don su samu su shi suka riga suka samu aljanna in ka aka ce ka samu aljanna to kuma me kake nema wani malami yana cewa wallahi rashin kwaɗayin mutane dangane da aljanna su aikata abin da Allah ya ce su bar abin da Allah ya hana dalilinsa shine ba su sauwara mai ake nufi da aljanna ba har yanzu isa ce mutane suna buƙatar wata ran a riƙa musu darussa kawai akan aljanna me a cikin aljannan nan ne wata ran insha Allah ma yi darasi akan wannan Me ce, ce aljanna me a cikinta da siffofinta na san malamai da yawa sun yi wannan din insha Allah ah, la'alla dai ba za mu rasa kuma samun dama wata rana insha Allah akan wannan ai haka nan a tsoratar da mutum akan wutar ita kanta wutar nan da mutum za a rika gaya masa yana ganin kamar ba komai ba ya dauka irin wutar gidansa ce da zai sa hannu a ciki ya kone mai da shi cikin bakinsa ya shi ko ya nemi magani ba irin ta bace ba ita bace a san wuta mai ce wuta kuma me yasa Allah ya zaɓi ya azabtar da bayinsa da wuta ba da wani abu ba akwai abubuwa da dama da za a iya azabtar da mutum da su me yasa Allah ya zaɓi wuta wata ran an zo lecture akan wannan ko darasi a tattauna insha Allah ta'ala mu bar wannan sai sai bal qad hasala lahum a'zamu ma tanafasu fihi almutanafisun fa hum su waɗannan mutane ahya'un inda rabbihim masu rai ne a wurin su fi dari karamatihi a gidan aljanna gidan karimcinsa wa faɗin inda rabbihim faɗinsa da yace inda rabbihim yaqtabi uluwa darajatihim yana nufin suna daraja madaukakiya tunda an ce inda rabbihim وربنا تبارك وتعالى في السماء فمن كان عنده فلابد أن يكون في درجات أعلى مما نظن يقول ذاك أبنجد مؤسما يكي ذاك دون أكتين أبنجد باك سوى هنا كسا كسن كسن كسن كسن كسن كسا وتشي سمن سمن سمن سمن كما الجنة أتنتكي شيسا الجنة قولوا الور الجنة كان أرشن دقا أمبتبا قومتوا سمن سي الأرشن الله سبحانه وتعالى da kun ga ashe kenan zancen duk wani dalili da zai nuna Allah madaukaki a sama yake da zatin sa tabbace dalilan qur'ani dalilan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da hankali da fitra ma duk suke tabbatarwa wannan dai mun sha magana akan sa to yaqtadi ulu darajatihim wa qurbahum min rabbihim ina kuma hukunta kusancin su daga ubangiji yurzaqun min anwa'in na'im ana arzuta su daga nau'i daban-daban na ni'imomi la ya'lamu wasfahu illa man an'ama bihi alayhi babu wanda ya san siffarsa sai wanda aka yi wannan ni'imar ko kuma wanda ya yi musu wannan ni'imar shine Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san wannan ni'imar sai shi Allah da ya musu wannan ni'imar duk abin da zaka faɗa to baka iya fahimto ta ba domin babu wanda daga cikin su da ya je ya dawo ya gaya mana ko don haka babu wanda ya san wannan labarin shi yasa kun ga wallahi daɗin musulunci bambancin musulunci da sauran addinai komai yana alaka ne da da imani imanin gaskata Allah gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman inda zamu tsaya sai sai wa ma'a hadha saru farihin bima atahum sun kasance suna farin ciki da abinda Allah madaukaki ya ba su ai an nuna lokacin ko kai matsala an baka ne kawai jiwa kake hmm. lokacin ya kare? tsayi to mu ƙara yau ah, ya ce farihi na bi ma'ata humullahu min fadlihi suna masu ai murtabituna bi zalika suna murna da wannan wa qad qarrat bihi uyunuhum idanunsu yayi sanyi ma'ana sun samu murna da farin ciki wa farihat bihi nufusuhum rayukansu sun yi murna wa zalika li husnihi wannan murnar saboda kyan abin da ake musu wa kasratihi da kuma yawan abin wa azamatihi da kuma sa, abu ne mai kyau abu mai yawa abu kuma mai girma sosai wa kamalin ladzati fil wusuli ilayhi da kuma kamalar jin daɗin isa zuwa ga wannan daɗin shi kansa a ce ka iso gun wannan daɗin wata kamala ce wani jin daɗi ne wata ni'ima ce ni'ima sai a ce ka isa cikin yan aljanna ya Allah muna roƙonka duk wanda ke zaune a wannan wuri da duk wanda ke jin mu ya Allah ka sanya shi a aljanna Allah ka sanya mu a aljanna wata rana har mu tuno wannan karatun mu ce wata rana mun yi zancen ni'imar da ake ji a aljanna Allah ka ba mu damar wannan abu da tuna shi wa na'imil qalbi wa zalika li husnihi yau wa adamul munaghis da rashin samun abin da zai gurɓata shi rayuwar aljanna daɗi ce babu gurɓatawa babu abin da zai kawo maka wani gurɓacewa Allahu lahu Allah ya haɗa musu baina na'imil badani bir rizqi an musu ni'ima ga jiki ta hanyar bada arziki ko ba arzikin za su iya rayuwa in an ce arziki asalin rizku a gun balarabe abinci ake nufi mm. mu kuma a gun mu ana nufin kuɗi ko mm. asalin rizku shine abinci yawwa to shi rayuwar aljanna ko ba abincin za a rayu ita kanta ni'imar kawai a sa muku ni'imar kuna aljanna amma tunda Allah ya alƙawarin akwai abincin to akwai shi Allah an fahimci abu amma muna zance akan waɗannan da suka je kafin tashin kiyama ko ba a ba su wannan yurzaquna din da ake ba su abincin ba Allah madauki zai rayar da su kamar yadda waɗanda ba shahidai ba ai su ma suna da nasu arzikin da ke zuwa musu akwai kuma waɗanda azaba ma ake musu amma duk da haka suna nan don haka za a jira ranar da kuma za a tafi lahira baki ɗaya ba san ko kun gane me nake nufi yawa to don haka Allah madauki ya hada musu da arzikin jiki ko in ce ni'imar jiki ta hanyar ba da arziki shine abinci wa na'imul qalbi da kuma ni'imar zuciya wa ruhi da zuciyarsu da ransu ita kuma meye ni'imar zuciya zuciyarka meye abincinta babban abincin ta imani ta ƙawa ko ta wakali haƙuri da dai irin waɗannan ayyukan zuciya su ne abincin imani a abincin zuciya war ruhi da kuma rai menene abincin nasu bil farahi bima atahum min fadlihi shine ya sanya musu farin ciki da murnar abinda Allah madauke ba su na falalarsa to wannan ni'ima ce ga zuciya ni'ima ce ga rai shi kuma arzikin da ake basu wala Allah mai ce inda rabbihim yurzaqun shi kuma ni'ima ce ga me ga jikin nasu hmm. an fahimci abu to sai dai wani zai ce to ai jikin nasu baya ne, ko lalabe malam ya ambaci wannan ne dan ya bambance tsakanin wannan da wannan in ba haka ba dama asalin ni'imar barzaku da azabar barzakh ga me ake yi duk da kauli mafi karfi na ahli sunna shine ga jiki da kuma ruhi akewa wannan abun malam ya hanga shi sa ya faɗi wannan abun a wannan wuri an gane abun amma ba haka ba su arwah ɗinsu ne aka ce suna cikin hawasilu tsayirin yawa rayukan ne ake aje su su ma'ajiyar rayukan su su ne wancan rayukan abin nan wuyan tsuntsaye ɗin amma in ba haka ba ni'imar da suke samu da jikin ne da kuma ruhi akwai tattaunawar malamai a bangaren aƙida musamman masu ilmul kalami sun shigo zilawa dama da basu yarda da abin da ya shafi imani da abin da ya shafi kabari ba me ake a kabari wasu suna cewa wai idan mutum ya mutu wannan abin da ake masa ne ya ji daɗi kafin tashin kiyama ko a yi masa azama kafin tashin kiyama shin jikin ake wa shi kadai ko ko ran ake wa shi kadai ko ko jikin da ran ake wa zance mafi ƙarfi gurgudan dalilai da suka zo shine jikin da ran akewa to shine dalilin da yasa malam ya ambaci wannan kalma a wannan wuri to ina ga dole mu tsaya nan ya ce fatan lahum an-na'imu was-sururu a lokacin ya kare ko na'am tayyib mu tsaya haka insha Allah ah, muna sa ran bi idnillahi ta'ala darussan nan namu za mu tsaya ne ran laraba 28 mana ba 27 ba ku haƙuri za mu ɗan ƙara ɗorawa insha Allah ta'ala yawwa to bi idnillah har za mu iya gamawa da da dama da mun ƙare har Ali Imran amma bisa dukkan alamu ba zai yiwu ba mm, to ala ayi halin muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka ji Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ji wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk